ومن آياته خلق السماوات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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da ashirin da daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba a karatu muna cikin suratul ala rama sai Allah madaukin sarki ya ce mai abin suratul rom sai Allah madaukin sarki ya ce mai min ayatihi منامكم kamar yadda muka fara suratul Rum Allah madaukin sarki yana ci gaba da nuna mana ayoyi da za mu kalla mu gane Allah mu gane matsayin Allah sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga alamomi da za ka gane girman Allah manamukum bil laili bacci da kuke da daddare inji Allah wan hari da rana wa batiga'ukum min fadlihi da kuma buge-buge da kuke na neman abinci kuna nema a cikin falalar Allah malamai suka ce ai wa min ayatihi manamukum bil laili wa batiga'ukum min fadlihi bin nahari wato yana daga ayoyin da za ku gane girman Allah yadda Allah madaukin sarki yasa da daddare lokacin da kuke yin bacci ku huta da rana kuma lokacin da ake fafutukar neman abinci duk da cewa ana yin bacci da rana ba da dare kawai ake bacci ba haka ana neman abinci da daddare ba da rana ne wato kawai ake neman abinci ba amma dai mafi rinjaye dare shine lokacin da ake hutu ake bacci rana kuma shine lokacin da ake mai ake neman abinci wato wannan yana daga falala ta Allah irin wannan magana ce Allah yake nufi da yace wato alam naj'alil suratul naba وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا daga can baya wa ja'alna nawmakum wa da alam alam naj'al al ardha mihada ashe ba mu sanya kasa ta zama shimfida ba kasa ga ta Allah madaukin sarki ya shimfida ta kuna rayuwa a kanta alam naj'al al ardha mihada sai Allah ya ce wal jibala autada sannan muka sanya wato duwatsu suka zama turaku waɗanda aka kata kasa da su saboda kasar katarin kame katarin katangadi an gane wannan shine wal jibala autada sai Allah ya ce wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja Allah madaukin sarki ce sannan muka halice ku wato dangi akwai maza akwai mata Allah ya yi ku nau'i biyu ba a yi ku maza zalla ba ba a yi ku mata zalla ba Allah madaukin sarki ce ashe ba mu aikata haka ba sai Allah ya ce wa ja'alna nawmakum subata sannan sai muka sanya baccin ku ya zama hutu inji Allah madaukakin sarki duk yadda ka gaji ka gigita idan ka samu wuri mai kyau ka kwanta ka yi bacci wadatacce idan ka tashi da kanka yayi nauyi sai ka ji kamar an sauke maka kaya da kana jin jikinka da nauyi sai ka ji ka koma ta ka yau gajiya da nauyin jiki duk gaba ɗaya ya sauka shine waje Allah su subata Allah ya ce waje Allah laila libata sannan muka sanya dare dare ya zama tufafi a gare ku abinda ba za ku iya yi da rana ba da daddare sai ku iya tunda da daddare kana iya tube riga ka shimfida tabarma kofar gida ka kwanta za ka iya yin wannan da rana da rana ba zai yiwu ba idan kai kuma a ringa tambayar ka ji lafiya ko ba lafiya ba shine waje allan laila libasa Allah ya ce waje allan nahara sannan muka sanya wato yini ya zama mai ma'asha lokacin da ake buge-bugen neman abinci da an ce gari ya waye wani ya nufi ofis wani ya nufi gona wani ya nufi kasuwa wani ya nufi buge-buge kowa ya nausa ya tafi inda zai je nemi abinci wato Allah madaukin sarki ya mai da dare ya zama lokacin da ake samun hutu wato ake yin bacci sannan ya sanya yini shi kuma ya zama lokacin da ake buge buge nema abinci malamai suka ce abin da zai kara baka sha'awa hasken rana yana daga abin da yake rage wa dan adam gani da rana ake yi zalla ba a yin dare da kowa zai makance da wuri amma idan rana ganin dan adam ya ragu idan dare yayi shi yake wa idon dan adam cajin batir hasken da karasa da rana idan dare yayi sai wannan garin ya take me sai ya take dawowa wato duk wannan yana daga cikin falala da dare yake da shi da kuma falala wace yini yake da shi da ba ta wa dan adam dare da rana ba da wani wajen neman abinci wata gila a can zai mutu wannan wa yana ba mu labarin sun je kasar China ana ruwa suna cikin daki wani baturen China yana cire takalminsa sai suke jin wari wari suka ce wari me muke ji sai ce takalmina ne da nake cirewa shi wannan bature yace domin yau kwana uku ban samu lokaci da zan cire takalmin ba kwana uku bai samu inda zai samu natsuwa har ya cire takalmi ba takalmin yana kafa shi saboda tsaba buge-bugen neman abinci da buge-bugen rayuwa to yanzu wannan da ba a yin dare ai watakila a wajen neman abinci zai mutu to wannan shi zai nuna amfanin dare da amfanin me da amfanin rana shine wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batiga'ukum min fadlihi sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda dare zai zo ya tafi yini ya zo ya tafi wani lokaci kaga daren ya fi yini tsayi wani lokaci ka gayi yini ya fi dare ne ya fi dare tsayi lokacin da dare ya fi ni tsayi to a lokacin ganima ne mai imani yake samu domin dare yana da tsawo sosai za ka iya kwantawa kai bacci isasshe kuma ka tashi kai wa Allah tsaye wanda rake sallar nafila yini kuma ya zama ɗan gajere idan za ka yi azumin nafila babu wahala babu matsala saboda bai da tsawo sosai an ɗan rage maka lokaci maimakon lokacin da wato yini ya fi tsawo inda zaka rinka samun obatayam idan zaka yi azumi na nafila wannan yana nuna maka falala da hikima da girma da kwarewa idan ta Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi amma ba kowa ke ganewa ba sai Allah ya ce da qaumin yasma'un ga mutane waɗanda suke ji ba wai ana nufin ga mutane da suke da fangara fangaran kunnuwa ba kace banda kurma ba shi ake nufi ba a nan gurin ji irin ji da Qur'ani mai girma ya magana akan sa yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina allah wa ulaika hum ulul albab Allah yace bayin sa na kware su ne allazina yastami'una alqawla idan an zo ana magana ana wa'azi ana karantar da addini ana faɗin maganar Allah to za su tsaya su saurara in ji Allah madaukin sarki idan mai wa'azi ya wa'azi ya kare fa yattabi'una ahsanahu sai su wato zama masu bin mafi kyan abinda wannan wato mai magana ya ambata to irin wayannan masu sauraron wa'azi kuma su ɗauki umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin wa'azin su je su yi aiki da shi to irin waɗannan mutane ake magana akan su da aka ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'una wasu malamai suka ce daga cikin qaumin yasma'una wato mutane sun kasu kashi biyu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zamanin sa kadai ba hatta zamanin sauran annabawa mutane sun kasu kashi biyu tun daga zamanin annabi Nuhu da annabi nuhu yake cewa Allah wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا wa وأصرهم annabi nuhu نوح يقول Allah wa inni kullama da'awtuhum ni duk lokacin da na kira mutane na zuwa gare ka ya Allah da tagfira lahum domin ka gafarta musu jalu asabi'ahu sai su sanya yatsun hannunsu fi azanihim cikin kunnuwansu su toshe su wato ba za ma su saurare ni su ji abin da nake faɗa ba irin waɗannan mutane da aka samu a zamanin Annabi Nuhu akwai su har zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda idan Annabi na wa'azi sai su toshe kunne dan kada su ji to kaga su ba su zama kaumun yasma'una ba hmm. Rufail ibn Amir ne Dausi a lokacin da wato zai zo shi Makka da ya zo bakin kofar garin Makka sai ya samu wasu dattawa cikin ƙuraishawa wasu tsofaffi ya ɗauka mutanen kirki ne Rufail ibn Amir ne Dausi ya gaida su da ladabi da girmamawa bayan ya gaida su har ya wuce sai suka kira shi suka ce kai wannan yaro mun ga kana da hankali kana da ladabi to akwai bukatar mai maka nasiha dan ta amfane ka ya ce to na gode na gode suka ce kaga wannan gari da zaka shiga garin maka ya ce eh mu mutanen garin ne mun san matsalar garin wato wata jaraba ce Allah ya hada mu da ita akwai wani yaro yana nan ya fito ana ce masa Muhammadu yana nan bai da aikin yi banda raba kan jama'a bai da aikin yi banda raba tsakanin wa da kani sai wa da kani suna cikin bautar gunki sai zuga daya sai gaba ta shiga yace shi ba za a bauta gunki tare da shi ba matsalarsa hatta kai ga yana raba aure yana sa rigima tsakanin mata da miji aure ya mutu ya zagi allolin mu ya zagi iyayen mu da suka wuce ya ci mutuncin dattawanmu to wannan yaron idan ka shiga cikin gari ka yi taka tsantsan da shi ka raka kuskura ka je inda yake saboda kada ya bata wannan ɗabi'ata ka mai kyau fail ya ga tsofaffi ga shekaru ya dauka mutanen kirki ne ya dauka gaskiya suka gaya mashi yace to nagode nagode sai dai akwai matsala guda daya ku faɗa min inda shi wannan Muhammadun yake zama domin kada in je kusa da wurin balantana ya lalata ni suka ce kana da gaskiya kar ka je kusa da inda yake bakinsa kamar sihiri zakin bakin tsiya ne da shi da ya fara magana zai kalallabe ka da magana kamin ka ankara ya gama da kai irin yadda yan bid'a suke faɗa yaran su kar ku je wajen wa'azin ahlus sunna sai zaki wannan wannan malamin zakin bakin tsiya ne da shi da ka je yanzu nan zai su ba san cewa ba bakinmu mu nake da zaki ba me ke da zakin ayar da muke ja ta take da zakin ba baki muke da zaki ba me ke da zakin hadisin annabi Muhammad shi Qur'ani zaki yake da shi inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa zaki yake da shi chakwai chakwai sai ana karanta Qur'ani fiye da kai sai ka gane suka ce to wannan Muhammadu zakin bakin tsiya ne da shi kuma wajen dakin Ka'aba yake zama karka yadda ka bi ta kusa da wurin yace an gama to fa ne ya shigo maka harkokin shi har ya gama harkokin shi bai da ya je kusa da dakin Ka'aba ba to yanzu ya gama abin da zai yi a garin zai koma gida sai ga to idan ya je garin su ya ba da labarin wani mutum ya fito a Makka yana cewa shi annabi ne sunan shi Muhammadu yana raba kan jama'a yana kaza yana kaza bayan ya gama bada labarin aka ce to ya yake dogo ne ko gajere ne siriri ne ko mai kauri ne yace a ai ma ban gan shi ba za a ce kai labarin kan nan bai cika ba sai ce akwai bukatar in je in gano mutumin nan da ido na Bahaushe ya ce samun tsegumi ya fi samun sisi akwai bukatar ya je ya gano shi har ya kama hanya zai nufi ɗakin kaba. sai ya tuno an ce masa mutumin nan zakin baki ne da shi idan ka ji magana sa zai rinjaye ka sai ya tsaya ya ce to ya zai yi sai ya samu auduga sai ya toshe kunnuwarsa in ya toshe sai ya magana in ya ji yana jin abin da ya fara sai ya ƙara toshewa ya ƙara danna wata sai da ji in ya yi ihu da ƙarfi baya jin ihun da ya yi ya ce to shi shikenan yanzu an gama sai kama hanya bai burki ba sai dakin kaba. yana zuwa dakin kaba kuwa sai ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a dakin kaba. yana karantar da Alƙur'ani to fa ne kura wa Annabi ido amma bai jin abin da Annabi ke fala tana cikin zuciyarsa sai ce to a ah, kai mutumin nan ya kamata ya ji wai me yake faɗa ga bakin shi yana budewa yana rufuwa sai dan kama audigar sai dan cire kadan yana cire audigar kamin ya mare ya toshe daidai lokacin annabi ya kwararo aya aya tana kwararowa surur sai ta shige cikin kudan shi daidai da zai toshe sai ya toshe da ayar ta riga ta wuce nan take sai je ta magana da bai ba shi irin ta ba ya ji wani usulubi da bai taba jin irin shi ba a cikin ransa sai ce kai da hankali na bana nema mai da ni takarai to su wadancan da suka ce kai ya saurare ni sun fi ni hankali ne kai saurare shi sun fi ni hankali ne mutumin nan in karya yake zan gane in masihirci ne zan gane na san masihirta da bokaye in waka yake yi zan gane na san yadda mawaka ke waka su ba zan wutar da hankali na in yadda da hankalin wani ba bari in cire in ji abin da yake faɗa idan abin da yake faɗa daidai ne eh rike in ba daidai bane in ban mar kayansa kun ga liqaumin yasma'una kenan sai ya kama auduga sai ya cire yana cire auduga sai ya tsaya ya saurari annabi yana wa'azi tun yana nesa wa'azi na ratsa shi yana matsowa kusa yana matsowa kusa kai karshe har yayi sojan Dufail ibn Amir da Dausi wato Dufail har yayi sojan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce, ya Muhammad sami'tu kalama qaumika fika wal ana uridu an asma'a mink ce ya kai Muhammadu naji maganar mutanenka kanka. yanzu in kana da abin da zaka kare kanka kamun bayani ina so in ji daga bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fare masa wa'azi a ja masa aya annabi ya masa bayani na hikima kamin ai haka wa'azi ya rasa dufai, nan take sai ya ga dufai ya mike ya kalli annabi da ya ce ya Muhammad yana miƙewa yace ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne annabi ce alhamdulillah